الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقعتا جتبت يا الله الصلاة يسيتي بعامين شوي ولود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شوى بكراتين دقلتا فيهم الرد على الرافدة ya sheik muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala ina na safo gutsuwayin ya zulka da 1439 kalenda alijiriya na ajin daidai safo safo shi yan july 2018 kalenda miladiya matlab mushabahatihin almajus ko mushabahatuhum almajus fasali na gagan etin lambi. na da rafi rafida gangan mai majusi shi nan Allah kiyaye aya ga ga majusi zai je ta enana wa min mushabahati wa min mushabahatihim almajusa mini lambe na da tsakanin da bai majusi shi na annawun kalu agan bi ilahayi ya gasa kwai guba annuri wa zulma a gade sakon ya haske a made sakon ya bajiko wa wula ya kulu na rafida shi mai gan allahu khaliqul khairi wa shaitanu khaliqul sharri allahu gajin halitta yan alkhairi wa shaitan magajin halitta yan sharri ẹgbọ́ na ń gọ́ọ̀pẹ̀ náà kí ìdẹ́ mú al'amuru bil marufi wannan yi anil munkariyo bá biyan walwa idiyo bá zanen lokacin ka ba iri yan na ji usulu mutazila abwabu nejo benio ngato da yeshio no. Hmm. ko yi gane ku mm. wale daga bago ganci masu kun e zayen matsala ya alkadar will come in na matsala ya kadara gana ni da hannun suku, hmm. wale ga Allah subhanahu wa ta'ala ga Allah khaliqu kulli shay Allah ga jali sai dondo inna kulla shay khalaqnahu bi qadar yandoro jali to je ngani be kaddare anabi sallallahu wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah ga jali to tena ye jina wama tashauna illa an yasha Allah amma le gan zai jigin ba biye kaddaro na jimani be ganna ngama la kadariya shi majusi hazir umma ko aqida wuce mu da gangani be to rafida shi amma ga ga rafida bi mana kiyo shiya na ji sayyidina bakar mutunci ka sayyidina umar to sayyidina usman to na na aisha to zane yake mini ya sahabe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa minha min yubu annal majusa majusishi yanke hunal maharima e jiyawo tsakani zane shi maharamu da shi nan bi ma'ana na egi yaya gwazuma ko dagi nagi gogo like that a da fe jiki a da fe shi ya fi tsakani ya so a lamitu ka'idayen in zagi na shi ya ramu wace ajiyawo alkuranu ci tuna ko hadisiya waka zalika gulatu shi a ce aga gulatu ya shi a ji ya falu na zalika ce ya ce aga wa mina min yubo almajus majusi ji tanasukhiyun ai bi akida tanasukhi ana tanasukul arwah nan idan ga jajeli agangan zahun ci wunde ajin adele ali ilu ya fisikali a amma rayu dambo ikpekwe ji ganewa so rayu wuce na madabada an suku wake biya shi ya gigun bakwai zahun docio zahun ci ga magi bugo zahun ci na tufo ganin nga dukiyo nga ke mashi ijo reincarnation yi rotun jikan ke yi ta akida ya tanasukul arwa wuce majusi jidiyu waka zalika fi gulatihim tanasukhiyun a caga gulatun rasu da jawade zai she zabi akidayen a tanasukuyi na alalima ya musulunci إذا gajin ajali wa ni wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun ngole idza gajin ajali ani yakan da sakana abu habbe foyin alkiyami a gaga za wata da aje ejigun ba kun da أتاكي ce wanda ke dikiyo atake maji maji shaga kabaro nga ngu kabaro nga ji gobi nga ji gobi mu ci gaje manuwa nga je manuwa mu ci gaje da. kaba ko mungoro ko gwaiva ko yangi cindo cine da je gina muti ga ga fimi ne yangi cinna jo ka ku ne ga ke ju gina yangi cinna ci ga je mani fina kubo muta dike muta ke ya zawo cin mace ko ne rai ya zawo na tufa da zuku ngake ngole ne pata de logic na da je zabe ga ta na su ku ne na e zabe ni Allah kiyaye sa ku ga ya kida sakwe mm. wọ́n lè rárá jẹ́ àjẹ̀lì wọ́n jẹ́ àjẹ́lì anínúrin kún wọ́n tó anínúrin kún wọ́n jẹ́ àlẹ́ka anínúrin ẹfọ́ àlìkìyà ni sọ̀pọ̀gún nẹ́kí mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa mina nukhrijukum taratan ukhra agaman ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun no la ga lai na jiba tanasu bi ma zanu ci alkiya ya fu alkiya ji faruwa kashi nan ruwa wa min kabaiha wulai rafida min yatun saban rafida jo annam yattakhizuna mautal yawm mautil husayn radiyallahu anhu ma'ataman ko hmm. efona sayyidina husaini wa na efona awu sayyidina husaini na aga efo na efo ma'atam efo yan egipti bi razane bi pipiko bi gbanyi da yake yau na wulsai na wulsai ne faganin fayaturku na zinata wuce su kun a faniya wa ziru na alhuzna a shiga Allah ga ya ji razana waya ji ma'una annawai yabki na a shiga yin zagi na je jini ya hain zagi na je kogun ce tigi ce zumi a bakin ce a cire jiki. aga akwai kacafe tigi wani saururu na surata kuburin husaini a ciga foton kabarin na husaini radiyallahu anhu wa wani zai nuna ha a cikin fani wani tufu na biya ko? Hmm. fisikaki a cafe di tawafiji ya kabarin husaini hmm. da ya kwajo Wai Kulu na tafiya ya xusainiya kusai na kai kin bawa alheri na jihar jimawa? Wayusirifku na fiye da alika a israfan muharaman amma yana da yadda da maririn nan har yana da kina da yaran mu na. Wa Kulu da alika na ɓata ya biya? -A matan Kuzina. -A maye famina lihdabi wanda min ya ekojin ko allazi na to harama hu rasulullah kicin to ci annabi sallallahu alaihi wasallam mu jaramu na kama warada fi zalika kama warada zalika fi sahih ibn nabi da hadith na ta zuno nan amma niyaha amma niyaha famiya zo e mun karatu jahiliya wanda mini ya etu dede na fi da zamani jahiliya ne wa ya tarattabu ya ma na min al munkarati mun ce la la tun saba saba wasu na jelo ne wal muharramati ya tun haramu shi na kama la yusa ko ne na ya ba na wa kullu zalika bid'atun wa munkarun batan ne bidiya bai dede wa fa'iluhu ga jiuna والراضي به بزانه جهدا جوينه والمعين عليه غن بزانه تزمونه والاجير والاجير فيه تولانو تو اغوتو اي اجل مرو جونا كل مشارك في البيت هذه زانه فاتا شيا بيد شيا فلازم على كل مؤمن من يعول المبتدع من هذه البدع القبيحه ان يدولي ta ce zane mumini mu cai ma jiba ni bi muhammadu na ungayi mulayan bidiya na jukan na je lutun ya a sabai din nan wa man safi ibtali ya mukhlisan lillahi zandoro na gadda zai ce mulayan din na jukan mula munyi kuma juji bu ko ta'ala na yarja lahu thawabul jazil a ba fu ya lada mu ci ko koya zannin na ina musalam ɗana manyan ganin hmm. yi ga gagan annabi sallallahu alaihi sallam un ka fo ka foka ta ayyam ko hmm. hmm. annabi kane da era ji era fe buza tu ko fe ji koya za ko wa paniya wa ji kwaliya da sauransu yawan lauga za ka zan wuri ajin ajeli na annabi jikiyo annabi kane zaji wa gofo guta gana hmm. illa ala zaujin da gwaye ba ni ma nan da ga shi bu ta jin ajali hmm. wa jin al ihdatu aidadu arba'ata ashurin hmm. wa ashara e, e fogun ni gangani be e sagun ni gangani be foguwe to sayyidina husaini awu kemina sayyidina ali awu to wunama sayyidina ali madafa laga husaini kila rashi da ce je yiri ne ce uwe said na liwa ce jiru ce ce uwe said na usaini bo uwe na usaini ye didi hmm. wailu liman qatala al-husayn fa innahu hmm. qariba amin mawlahu bil khusrani hmm. lasna nukaffiru musliman bi kabiratin wallahu dhu afwin wa dhu ihsani ngoji ganyako e, zandoro a ji iman wa san gbabe aji le husainiya ko hmm. ke bi na yi fayin gbabe wuyan sayidina ali yana ke bi na yi ke fayin gbabe wuyan sayidina usman yana ke bi na mai ke fayin gbabe wuyan sayidina umar yana ko hmm. yan na ji fata aji kiyayen wuji yana za fayin gbana ya yi gbani ro ko na ji ya kirkiyanin a mai na yi gana abuwan na zugu alẹ́ẹ̀fọ́ ga alẹ́ẹ̀fọ́ wúnci gá àmọ̀bẹ̀ yàndóòrò láwọn a da ọ adá látígí àti azúmínà àbàkì kó ẹjí mm. e gbogbo yínà pẹ̀lú àwọn pẹ̀ṣẹ̀ àná àgátọ̀ yínà sáyẹ̀nsì bèèrè rẹ̀ hàrí ẹjà fẹ́ẹ̀tì àti ga e e fẹ́ pa kí ọ fẹ́ pa jẹ̀lẹ́ fẹ́ẹ̀dìnà òsẹ́ni zangbẹ̀tẹ̀ ẹjí gbogbo yínà àdá ìbẹ̀tí láàpẹ̀ẹ́ mẹ́tíkára àgẹ́gbọ́ àfíìlì yẹn náà sai na Hussein fili nan eza benyo wa finuwa kini wuji ga na da ba na yare wu finuwa ga kijo din ga wuye e lawunci finuwa nan e kibo e ba un panu wani sai na Hussein ngo fo gana na jadi ne musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khadija ne imiu wucin magiji yi benin bamba ibrahim yana khadija na ngani zagi mafari na kayi mani jinonin khadija na to anabi muhammadu zuma gani ba duki yi na khadija na imani jibi anabi muhammadu ka kuna zakamaji imani na khadija wucin hajji hajjali amma anabi laifin na khadija hajji hajji daga yi addu'a gawa bai hunga hunga kiyo nga nga nga wa ibrahim ne giya annabi sallallahu alaihi wasallam din wuta ya halima ko amma da san ki ga bi jima ko annabi ga inal qalba la yahzan ya ma jira zan ya ma kwaye wai na la kika ya ibrahim la mazunun ki gane mai gabe wani wa ibrahim ya ji ya jira zan to ki da na mu anabi ten ma jeliu amma ga wali anabi lu ga kai ya ndoro ga me sun ga kidan sun ga irin ne jan make bajiza make bajiza so wale gan aga ga kai ya ndoro ga amma ga ngo le nan da mina la ya bil bidiyo nan mai ugwa ya tasalsal ne ya wuce na shi ya je gochwa ya ya alaka zai yi ni sai na aliu imiya husaini dai don gani da majusi shi ma'ana eh, ya ciye majusi na ya zamani hmm. sai na muri a tileju sharubanu shalaya idina husaini na ta nole daidai ganci sukun alaizagiri akwari na yi ci na annayi hafi zalam tasib qabla yawm al-qiyamah ko yuqam ala yasil balu min qatrani alayhi sallallahu alaihi wasallam un kan ya hatu ezu fibi bagiza eza ja le de pogun eyere ka sare kanajire ti majire fe zuminu baki fe saminu ba fe lewojiya ne pata wa le ba wa ni bi muhammad ba ngam rafida je je foyan ashurayon alakabar yau sai ni awa foto ko a ca lawa fani a ca a ju tawafi wani yadda ke yi boji da na yi tawafi kawai yi ka ba wani yato wufu bilbai tilati e ji tawafi ya kabari a tawafi ya kabari shirka alakiya yi mu ya bane tawafi ba duro a ki a jajabar ya husain ya husain ya husaini ya husain nole àṣà àti àwọn àjùgẹ́ níbi ikú àti àbàdùwà bí ikú àti àwà tẹ̀gbókó gẹ́ níbi ikú àti àwà nására gẹ́ níbi ikú àti àwà èjì gẹ́ níbi ikú àti àwà wùwà àjùdẹ̀gẹ̀bà ìbánútí ọgẹ́ níbi ní pátá wùnyẹ́nẹ́ṣì na kò lírí wọ́n láàyà aláwò àwọn ìtò ramani kó ìtò ramani ayé máa tẹ̀lé daidai masukun ni le pata ibidauji ani za sallam wa irin ne kan ko ete jahiliya shi muro dan ne pata mai bidiya mai da bidiya wanje yabu na da kullu mudasatin bidiya ndo na so bidiya jin na bidiya kullu bidiyatin da lala bidiya pata mai juro e zuga je da be irin ne mu e zama tuzu majijuma ko ya zamu ga ke ba jire mu wale daga babon nan wa lasiliya a ji sha nirin nan a sai ji sha nirin nan ga unga ji catering services ya unga ji kiyo ne supply da yin gici jiyo no le na wi wala ta o na le lisimi wolu e ga ga tun wa lutun de de mu ko me la shishi ga unga ji coverage ya ko nga nga newscaster na da jikino na da broadcast yan event ne ji faruwa no nole eri ne pa te zu jikio ezu sami ni gangani biwi e, e za ma won produce dan da gbe ti ga sisi o ja abele ji e ji ya ko imiji ko na kin ga inga ga yafi wace ya shi ya je tiyi mu ya dawo da chalekin ne tiyi tina no ne zanne fitina wa wazo addini musulunci wa mai zai zai da wa fitina za ya za mai da wa shubwa tu za kacha shubwa ga wallahi ibn shubwa tu khattafa ya fi zala wa da chalekin na ga tiyi tina mu ya tuna na ga ni zuwa ta sai ya tari ga muna sai ya tari a sai ya tari a sai ya tari wa sai yake ndoro la a sai ga gaga fitiyo go muri ya kifar ni ta ta ita kai gaskiya maza kaza kuma maza kaza ci na ku ga maza ka wuri abilin wata lana buɗe mm. ba mu ci no ne sahabi annabi maddam ni zai husaini na husaini ne wa ko mm. amma ngo ne rat da jige ga husaini zo ji ga na ko mm. a ga ga nga kiyo eh nga jani gani ko nga daga bago a daga ji mutunci ya zidu zo a sai gaza mutunci ya babu ne muawuya nan babu mai sahabi a daga ya jiyan muawuya zo a fi fukwallon sai zai na usman a daga ga ya sai na usman zo gaji zuku wuce gaci ya yi gate na gaga da ta gaji mutunci a bakar yau madu zanci nan kemine lagan lada na gadi na wani nga malawa ale zai shishi inda cikin fulani ba fulani wato kenca amma wunji abakar bai muru to ko ebon na rafida yi a hannun kiya da ta fulani wa na ji rafida na tana ta gaggafi fulani ta bazuma eri wuce mai ji faruwa suka kin ba wannan wani etu ji dajo liman ji dajo mamman ji dajo ebon na ji rafida je lokuranin ebe ne shi aje lo ƙuranin alamari alabe soke gan adini wazandoru jiyu a teji abakaru toko a teji umaru a teji usman a teji nana aisha a teji afa toko sabi anibi benin a teji atoko hata to mamman imam maliki imam shafi imam mahmud na ambaliji a teji mutunci zane shi maku gagana aji na wale na ji rambo na ya ba nore wale na ji rakiyo a fi jiya da sun na ji na ya ba nore wale na ji lebanon bu na ya ba nore wale na ji siriya gwari na ya shi e ya hmm? nusariya hmm. shi batiniya e shi ismailiya ina gafi siriya bu shi ya rafi da irin e iran shi ajimagat ba wo ajigat fi lubnani wo aga mai extend bai rajo da sauransu a mai zikiyo a mai jigo gwarin baya da kagbo na je a ga a ti da shi an ce establish fi sa shi yankin na na jonin kokari wuce ma wujin to nigeria ba zanzaki wanda babu wanda zariyo hamza lawan wanda kaduna bashiru ji da sauransu a fi bida a jazmat na ifi sokoto ne zamani na ji don na ki a ci malam umar mai ɗan shi a nan nga da jikiyo nga da tashin tashin na da ya ci jikiyo a ci gabo yawon nga ci fi ka tuno nga ci fi mino a fito baucho yẹnna ipá sámọ̀ sí da dédé orè a ní káwọn fẹ́ pè ìdá wéréjì wéréjì wéréjì wéréjì yẹ̀dí àwọnjìdí àwẹ́ tí bàtí yẹ́ bauchi yẹ́ katsina yẹ́ bida yẹ́ zaria yẹ́ kadu ní gbogbo gajọ kano an ga zara ni. na ko na from all different angles aga force the phone ga jizu ta sha hankalin mu shiga ga mm. na ga da gon anyuwa ya ka gina da lura ga lafiya edo yamale ndane shi ko ba ndane shi ko ta kwasa wale unda ake be rafi da juma mm, ta an ni ga sai jingole eda eh, yu labe so kwalu gwam yanayi bi ci ce ga tiyanin wani kiyo wani faruwa mu in madam madan mil jeri ko ti fubo gaga ba de yi na su ci ba a da rafi da shi ba da yi zara wani in zagi so ko da doga ide ga ide yi ga gaskiya so ko majiriya yi kede eh dede na zanen je lazanin ye gaga yi matu zumanin ashura biyani nan ke muna mabidiya ashura na rafi da jeji a ce a ce zumi na baki a ce sabi da yabi a ce yi sabi to ko a ce ji razana a ce tiki sheba nan ke minu yi bidiya nan a ce a ga bidiya nan na wasu bujo to ji a ce gini fu a ce wuye gbafe fu a ce na ke bidiyo tabana alusunnati wal jama'a wasa tuba don haji guluwa maji jafawa na kala sheku ibi taimiya alhambali alharrani rahimahullahu ta'ala ibi taimiya ga yi ila muwafaka nila wadi ya kaɗi wasu kuji ya ce wato mintoye an na ma wasu ba bi ilu sai ni hannu mina shahadaki kede na ji faru a sai na wasu ne efe a shure e eh, mina shahadaki ya shahada fi yau mi a shure efe a shure nan ina ma ka na karamata mina Allah ya a karamar hudu cin wuyo na so ko layu na wa mazid ko wa mazid khutuwati gangani be bide yi lue ya zu lwe ezu satu yi igboro wa raf'i daraja be daraja zuje je latu inda be rabo wa mazid huzuwa wuzi kutuwa ko hmm. huzuwa rabo wa a daraja nan be latu daraja inda rabi ya ba su ya cibo wa ilhaqan lahu bi darajati ali baitihi at-tahiri da wulu da daraja ya zani annabi a alaihi na shi ali ne wani wigi na man zalamahu ebo zai shiga ji sai na sai ni zalib na sakula agba wata da ali a cikin a kafe ke lamarin ba ci gi mutunci nan wa kad kala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam hagan lamma su ila kakuna gina ga anabi ayu na sashen dubala'an mini za yi zi zibi mace ya je ya gaure kala anabi ga al'ambiya'u annabaji sun masalihu na kaganci da kirkiri sun mal'amsalu fal'amsalu kaganci da yi cobagani kaganci da cobagani yuftela rojulu hasbi dinihi a mazakilin gwargwado ya dini fahimka na fi dini salaba zida fi bala'i a da ke gajiye bitikin cikin ɗin egwala sun aji ne wani ni matile na aji wani ngabe wayan ka na eh, fi dini hirika aji ne egwala sun aji ne ma kagun gbokasar wayan ku fi fanu aguji kiyo aguto buguyu aji zoki wala yazalul bala bil mu'min bala idi mace na fa de mu'mini Hata hatta yamshal al ardi har wa fa da ta ce kin bu laysa lay khatiya ma je le tun doro ki ta biya e bona e kanzu ba na ji wo ma fi ba no ci de wo ra zana je wo ye gba yin do ci de wa fa ji kiyo wa fa bi u daraja ko ce ce ma fa tu le ciya e bayan sai ciyo har wa da ta ce kin bu wuje laifin doro da. falmu'min mumini idza hadara ma ashura yafi ashura gadabe wanda kara ma usiba mu ci faye na ji faruwa ya na na yashtagil yashtagil bil istirja ko wuji mm. shagala bai ina na raju na ga Laisa illa kama marawul maula azza ko mm. un fi a sakin na sakwadi foro nan liya huzal ajira almar'ude ya bai zuje wule kiyo lada na jin alikawali na fi kawali ta'ala wulaye kalim salawatun yi rabihim mu rahama, za wuce shi a salatu shi ga ramai daga ba sai cabon gaje wulaye mulmuta dun za wuce ya yi zikpe ce ba wani mana zane masu ba gaji ya aji adiga ina ilayi wa ina ilayi raju na nan mm. za wuce shi yegu da rame da aduwe da ya fi kirki daga sa ko nga da zahir wuce shi za wuce mga ilayi tafiyan ba wani wani la'azu san murattal albal ko? Mm, albalwa shi shi ne ci lura ne ya san murattal balwa ya amfani ya bala'i na jizanin wa ma adda wallahu li sabir nan bai nasa kwaji shiri ya zai da akuri ne nan har su kala banu jigan inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab zai shi da kuri nan agala da laya amma jan hisabiya wa ya shaɗu an na zalikal bala yana jiriya ga naga bala'i nafa minal mubli fayagibu bar'u ko bur'uhu يأتي وجدان مرارة البيان a waye shaɗu za an na zalika a jiriya ganin kiri an na zalika bala ya wuce mina limubutali ko da ba za na mace na wani faya gibu biru ya ci wujida ne mararacin bala ko ga cin boto da yalliyan nuku-nuku ya ba nan ne ji faruwa ne bala'i na ji faruwa ne wasu ubati bai zuwa kala hala wasu bir eh, ya kulgi a kulgi li hukumi rabbika ya hukunci yanci ce ce wai fa innaka ya yunina yi wede ya yi waye liwe mai cin wale pata wai da mai ga wani kiyo efo ya ashura ezu ga da bizi ga tuiri na rafi da shi e jinoma ya zamu ga kiya bizi nan bi tuiri na na wasu bushi e jinoma bi de wuya ga yi fiasu e foya ashure azu na mai zafe foya ashure ganci na masukun ngoli azu wucin dubu tun kaja Hussein na Hussein na azun wuce duk wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mun ga sai fiyawo wuji ga yabo na afai na sai ni wufu ga yabo na ga annabi ji foro gan alafi azun wuce wallahu alam bi sawab wa ilayhi marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an